mutuwar auren Adamu E. Zango da matarsa mai suna Safiya Talawa, an hango ta a shafinta na Instagram, ta wallafa wani hoto a inda hoton ya janyo cece kuce. Mai kallo da sauraron